Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari tare da ni amina bahari auna a duk ranar litinin Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Za mu magana ne akan matsalolin ɗaukar 'yar aiki. Haka yake Hadiza masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu to masu saurare sai ku kasa kunne don sauraren shirin yau da gobe mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana Mai sauraro barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne a kan matsalar 'yar aiki. Matsalar 'yar aiki a cikin gida ya Allah wadda take kwana ko kuma wanda take tafiya. Ba fa matsalar kawai wanda ya shafi matar gidan ne da mai aiki ba, a'a hadda uban gidan wato jagora. Bukatar aiki musamman ga matan birni ah, masu aiki ne ko kuma wanda suke zaman gida abu ne wanda ba sabo bane kuma 'yan aiki sun kama daga masu je kaka dawo wato wanda za ta je ta gama aiki ta koma gidansu da kuma wanda ke zama na dindindin a gida akwai dalilai da yawa da matan aure ke daukan 'yan aiki ko kuma su yi musu renon yaransu wa wa'insu irin dalilai ne za mu fara da matan da mu san me yasa ma kuke daukan 'yar aiki bayan kuma mata ne cikakku wayanda kwa iya girki da sauransu aka yi ake zaton kun iya duk wa'insu abubuwa na gyaran daki na gyaran gida na ɗaukan ɗawainin 'ya'yanku da mijinku amma duk da haka sai mace ta ce ita tana neman yar aiki menene ku mata da yake sawa kuke ɗaukan yar aiki a cikin zauren namu muna tare da Aisha Muhammad Marafa Zainab Muhammad Imam Muhammad Sani da kuma Ismail Zakari barkanku da zuwa malama aisha warin fara da ke me yasa kuke daukan yar aiki me yasa har wani alfahari mata suke yi ina da yar aiki wala barin kira yar aiki na yanzu ko ta gama <laughs> assalamu alaikum warahmatullah to abin da yasa mata suke yawan daukar yar aiki saboda taimako taimakekeniya ne tsakanin ita kanta dan rarrage mata wasu ayyuka da suka yi mata yawa don duk mace a gidanta ayyuka gaskiya sukan dan yi mata yawa haka ba kamar wadda take fita zuwa wurin aiki to dole sai ta dan samu wadda za ta dan taimaka mata tana rarrage mata wasu abubuwan ba kamar idan tana da yara ayyuka suna yin yawa musamman kin ga idan miji ba zama yake yi ba shine zai dan taimake ki shi ma ai mai aiki ma taimako ne ga mai gida ba wai ga mace ba saboda wasu abubuwan dama shine aka dora to mace tana dan taimaka ma namiji ne da wasu abubuwan shi yasa sai in kika ɗauka 'yar aiki kamar kin taimaka mashi shi ma ya je ya wasu hidindimun nashi kina da wadda take taimakon ki kema. To, Aisha dai ta ce har mijin ma wai taimaka mashi aiki kuma gashi in aka zo garin taimakon ita ma ta kara taimaka mai gidan shi ma sai zama matsala dan yawanci matsalar da ake samu na masu aikin shine ita ma garin taimakon sai ta kara taimake mai gidan. Mm. Malam Ismail. ya ake wani bangare ne su masu aikin na suke iya taimaka muku assalamu alaikum na saurari abin da malama aisha ta faɗa gaskiya ne amma kuma abin da nake gani fuska a nan shine taimakon mai gida ta wani yanayi shine mai gida kan samu lokacin matan shi isheshe gaskiya ne ɗaukan ma'aikata ko ma'aikaciya a gida yanayi ne aiki kawo idan ba wannan yanayin ina ganin ba ba lallai bane sai an ɗauka amma mu ɗauka a ce akwai yanayin idan akwai yanayin ko tana aiki ko domin gidan ya yi yawa da sauransu don wani gida suka yi suna da yawa kuma suna buƙatar ayyuka da dama so ya kamata a ce a kowane gida idan akwai mai aiki sai a bambanta aikin gida da kuma aikin mai gida mm. wannan abubuwa ne guda biyu idan ya zamanto cewa mai aiki tana aikin gida ne mm. ina ganin zai da wahala ka same ta ta su dai cuɗanya da mai gida amma duk sanda wadda take mata ta yalan ma'aikaciya ta zamanto tana mai gida aiki to akwai matsala abinda nake nufi a nan shine a mai aiki a gida ma'aikaciyar gida tana iya aikin ta ma ba tare da mai gida ya ganta ba dan yawancin gidaje ana samun haka mai gida na ɗakin shi in ya fito zai ci abinci mai aiki za ta shiga ɗakin ta in ma tana kwana in kuma bata kwana ma dama bata nan tana kicin ko tana wani wuri matsalolin ko kuskuren da mata suke yi shine su kyala wannan mai aikin sai ka ji an ce tashi ki kawo ma mai gida ruwa tashi ki sa mai kaza to shi zuciya gaskiya ne an sha an ce mai bai da kashi mm. kuma namiji yana son abin da yake gani ne kowane namiji ba wanda zai so abin da bai gani yau kana gani gobe kana gani ko bai birge ka ko hmm. yana birge ka shi din na iya shigowa to duk sanda ita wanda eh, mai gida ta gane cewa wannan al'amari haka yake sai ta datse mu duk wani mu'amala da zai zaman cewa har an samu ma a kusanci kusanci ko da na na minti biyar ne da sauransu duk sanda mai gida ake za aikin gida mai gida za aikin gida zai shiga ɗakin shi ba wani matsala ina ganin abin da zan faɗa a nan kenan Zainab kina jin abin da Ismail ya faɗa kan cewa ya kamata a ce an bambanta tsakanin aikin gida da aikin mai gida eh. kowanne ya san huruminsa amma kuma yadda ake ganin hajiyan falo ta bake ta dauki remote tana wasa da shi tana kallon wannan tana da magana da kyarga jus a gefe wato lemun matsatsan lemu a gefe tana sha ta fi son ta yi ba da wannan umarnin cewa a je a yi wata ma takan kai ga zarcewa cewa ɗakin da mijinta yake kwana da gadon da zai wannan bata ma sanya ake ciki ba wa ya canza zanin gado mai wani zanin gado aka canza yaya sa yake rabanta da wurin sai in ta kai ziyara me yake kawo haka wani irin sake kuke samu gaskiya wannan ba za a kira shi hajiyar falo ba a kira ta dai kazamar mai kiwuya ta nan zan fara ban ga dalili ba zama da yar aiki gaskiya ta wani bangare a cikin gida dole ne ba za a ce ba za a zauna da ita ba zama da yar aiki ya zama gaskiya tamkar dole ne saboda mai misali kin ga akwai wanda zaki ga mijinta baya zama mai zama bane mai tafiye-tafiye ne to kin ga wannan za su iya yin komai tare za ta shiga ta yi abinci ta ma tana taya ta su kula da yara tare babu wani takura ma juna amma mo idan miji ya dawo sai ita kasance ita kanta ta ma sani wannan karatun ke da ita ne za ku zauna ku yi idan na yana nan kaza babban falo kar ki shiga ko kuma kar ki biyo min ta falo abincin yau na yaye miki ko kuma in ki zo ga aikin da zaki ni kar ki shiga daki gyara ni zan yi gyara in kin yi girki ki kira ni ni zan zo na dauka eh akwai wannan abubuwa saboda mene kiyayewa aure an sani ko da a ce da zafi a ce an an auren maka miji dan aikin kama kinga kama akwai cin zarafi duk da ba wai haramun bane amma wannan kiyayewan ke uwar gida ke ya kamata ki gaskiya kenan saboda shi kanshi mijin ma yana son ai lokaci yana so yau in yana gida kina zaune duk wani lokacin da za ku dinga fahimtar juna kina kusa da shi waye waye kin gane da irin abubuwan nan to amma dai ba zai yiwu a ce wannan ta kula da shi kuma ta kula aikin gida ya'ya kina aiki wannan za ta yi ihu kina wanke wanke ki wanki gugan yara za ki ba su abincin safe rana dare duka ke kadai ke jaka ce a to amma malama zainab idan kika lura lokacin iyayenmu ai ba su da yar aiki kuma a lokacin ne ma ake yawan haihuwa da yawa nan ki ga mace tana da shi yara goma sha amma duka ita ta kula da abinta eh, me yasa yanzu matan yanzu shin ba kya ganin kiwuya ce yasa ma yan aikin ma ta shigo cikin baya a cikin magana iyayen mu baya kenan zamanin iyayen mu fa daban da na iyayen mu yawanci gaskiya ba su je makaranta ba kuma yawanci iyayen mu maza ba sa taba barin daidai da sana'a mahaifan mu su yi komai sun tsare intact kin gane oh. kuma sannan ba su ma je bokon ba babu ruwansu da wannan ƴaƴa sun kai eh, to yanzu kuma mun san sirrin neman kuɗi in ba in mun yi boko ma zamu ajiye kwalin mun san sirrin neman kuɗi zamu nema kin gane kuma sannan muna son ba za mu iya ƴaƴan ƴaƴan da iyayenmu suka rike ki jin mace ɗaya tana da yara goma yanzu da wuya ki ji mace in ta yi biyar ma ba karamin jihadi ta yi ba ba za ta iya saboda kwararni yadda iyayen mu suka dauka wane mu mu dauka ba za mu iya dauka ba magana na mu Allah ke ba yan hutu bane zamanin mu ne yazo da haka kin gane ba hutu bane zamanin mu ne yazo da haka ba za mu iya tara wannan ƴaƴan da ake tunani ba in kika duba ma rayuwar mu ne yanzu da na iyayen mu wallahi tallahi da bambanci kai kanka ba sai an ce karka tara ba saboda me komai ya canza Aisha da Zainab ga tambayar da zan muku mm. me yasa da kuke yawan surutu da korafi bayan shi mai gida ya ga yar aiki wadda ta yi mishi cas da ita ba ta da ƙuya kuma ita ta ce za ta iya tana iya ɗaukan ɗawainiyan gidan nan kaf ba tare da ta ji komai ba kuma har ki kara mata da wani ma bayan ta yi miki girki ta gyara komai ki ki aike ta in ta dawo ki ce tana kina bacci kar a tashe ki in baki sun zo ta kula da su ɗan alhaji ya ce ya gani kuma ya ga ya yaba ya ce to tunda ma haka ne matan da a kawo ta gida mana ta taimaka gaba ɗaya antiminta idan kika faɗa haka shi matar da ya aura me ta gaza da shi me ba ta da shi da har ya ce eh, ba zai iya faɗa mata ta gyara ba da sai har ya aure mata mai aiki eh to ai na ga ba wai gazawa ne ba gazawa ne a nan gurin tunda ba za ta iya wannan manauyi ya kamar yaya ba za ta iya ba ai musulunci ma ne daura mata ba saboda ai ya san cewa ya mata nauyi da wainiyan gidan ne yasa aka daura mai a gurin daurin aure ba kya jin in ba kya zuwa ai ba kya ji ai ba a ce mata da wannan ba idan aka aura da ita kan aikin idan aka auro ta sai an dako ta mai aikin kuma ita ba ta zama hajiyar falo tabbas haka ake haka ake yi eh, haka ake ta aure ta ma aure ta sai an dako wata yan aikin sun zama two face ne daman da ni biyu suke zuwa yanzu eh, shi yasa sai ki zama ke ki eh. a ankare mm. karki na kwana magana na domin Allah shi yasa ka ta je ka magana na na ce na ka je mu na lokaci lokacin da ai mai aiki ma ta ga mijinki ma bai taso ba ke wani irin sakaci da har zaki ma mijinki ne ake communication abin tattalawa ne fashi eh abin tattalawa ne kina ba a ke kina karkashi na zan taimake ki ne ki taimake ni dan da kuna da wadata ba za ki zo aiki gidana ba tabbas eh to kin ga kudin nan zan dauka na baki at least na taimake ki mm. ni wani abu ne a cikin rayuwanki saboda ke ma haka za ki taimake ni ba zan iya wankin na ba ba zan iya wanke wanken nan ba na kullun da kullun ina neman kuɗi kuma ina son kula da tarbiyyar yara na ina son kula da mijina ta yaya kuma na dauko ki ki min shara wanke wanke ki aure mun miji ta ina za mu fara ta fata nemo nata ita wannan baiwar Allah ita ma mace ce kamar ki eh. aka kika dauko ta kika ce ku tare ku rufa wa juna asiri da ta zaki biya ta albashi to daga baya ma sai kika ga shi alhajin ma har namban wayar da ma ya karba saboda idan kina bacci ma sai ya kiranta ta mishi wani hidima babban cin na ce ba ai shi kanshi zan koma ma ba ta ita ba mm. wani irin ya karbi namban ta ta yaya har aka ya samu kofan da har ya karbi namban to ba ma'aikaciyar ku bace to dan ma'aikaciyar mu ne ni yaushe nayi saken da har ya ganta ma ballantana har ya karbi namban ta ya saka ka dauko budurwa yaya ko ba zan dauko budurwa ba ita ce mai jini a jika wanda tsohuwa ne so na dauka tsohuwa me za ta iya yi ban isan yi control ɗinta ba amma wannan yarinya ne tana da jini a jika ko me na saka ta za ta yi min yanda nake so kuma mama ce wancan ba zan iya yi mata yanda na ga dama ba ko ba gaskiya ba dalilin da yasa ta zo yi min aiki ne ai aiki na eh, aiki na maganan ya aka aka samu namba ma duk bata taso ba cin amana ne saboda ke kina ba da baya ashe shi yana zagara ashe ba aikin ma yake zuwa ba yana yau zagaye ya dawo gida a cikin wannan kai zai yiwu me an san me aiki zai yiwu aikin shi na yana gari ne ai akwai inda kuma ba a nan garin yake ba aiki ne na wani guri can daban shi yasa yanayin matsalan zai fuskanci abu biyu ne kalubalen mm. ai yana gari daban akwai kuma mai aiki dama a garin kuke kuma kullum zai kwana a gida shi daban karki wa sake ki dauki na kwana mm. sai ki dauki na wuni kar kwana miki a gida wannan eh. ai ko ah, tafiya ne a a ki dan kwanan nan yau ba yadda mm. <laughs> sha'awa kin mai da ni dan lele abin sha'awa matan Kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren domin jin ci gaban tattaunawar. mata kusan ɗau zafi mm. muhammad sani ana jin yadda mata gaba ɗaya ji suke kamar mai aiki tana gaban su ne za su kai mishi eh. me ke kai ku ga samun shakuwa da kuma ku ji kunna kuma buƙatar ma 'yar aikin ita ma ta shigo cikin iyalin me yasa akan samu wannan damar to ai jira nake sa gama kuma idan kika saurari bayanan su kansu a ruɗe suke magana suke yi suna zuwa suna dawowa baya to ita fa malama zainaba da bakinta ta ce za ta sa katanga ta kare mijinta mm. da bakinta ta faɗi eh. to shin idan ta kare shi ta ina zai ga aiki mm. sannan wannan irin aikin da ake magana ma ba fa shi ya kawo ba babu namijin da ke zuwa ya ce yana son ya kawai aiki mata ne to an ji an samu an samu in ya ga aiki ya mata yawa amma ai kamar da malam ismail ya shimfiɗa ni tun farko akwai aikin gida akwai aikin mai gida kuma in dai za a yi mana adalci mu maza a je a bincika duk inda kika ga an samu wannan matsalar to kamar yadda ita malama zainabu ta yi magana ne eh, sakacin matar gida ne malama binta wata matan gadon da take kwanciya da mijinta idan ta tashi da safe yar aiki ke shigowa har ɗakin ta tattara bedsheet ta je ta canza mata wani tsakani da Allah hmm. Ai iya kudinka ne iya shagalinka to shin a musulunci a gaya mun inda aka ce haramun ne ma mutum ya aure yar aiki gaskiya babu haramun ne hmm, sai da cin kyautatawa ne kila ya gani daga wurin yar aikin fa amma fa an ce fa yan aikin nan sukan zo ne da wa'in salo da farko farko za su zo a matsayin su aiki da sakacin wato daga baya za su zo suna tsala kwalliya malama binta wallahi. musamman mata an ce idan mijin ma ba a garin yake da zama ba ila sai karshen mako yake zuwa to ba ta tashi kwalliya sai ran juma'a kayan da jan bakin gaba daya ba ta kara taba shi sai ran juma'a sati da lahadi mm. saboda ka gani mm. Mm. anya ba tarko ake muku ba kuke fada to shine na ce an yi mana tarko akin ce tarko akai mana ka fada kin ga ba laifin mu bane <laughs> ba ku da wayo ne a ah, ban ga ai ba magana rashin wayo a ciki ita uwar gidan tana ina ita uwar gidan tana ina malama zainab ta faɗi eh, malam eh, ismail ya faɗi lokacin da mai gida akwai gidajen da wallahi mai gida bai sayar aikin shi ba saboda matan gidan kin ma isa ki fito ki ma fito wallahi sai ta watsa miki ruwan zafi za ta yi warware da ke zama ta gaya miki cewa ke mai gidana baya in ya je tafiya yake daga monday zuwa ranar juma'a mm. daga ranar juma'a kin ga daga nan kada in kara ganin ki sai monday mm. To ana musu iyaka. Ana musu iyaka. Ana zaman lafiya. Sannan sannan maganan daki wallahi bata ma isa ta ga daki mijin ba. Ta ma isa to ya za a yi a ce ita ne aiki ita ke zuwa ta gyara kan gadon da miji ke kwanciya wata matar biyar ta gaba shi shine a wurin yara idan uwar ba ta san me yara to yanzu akan ma yara kawai idan aka ɗauko me ke sa ake samun matsaloli na har na issue din an ɗauko mai aiki duk fa yarin eh, yadda aka ɗauko ta aiki ita ma a zuciyanta tana da damuwa mm. na rashi mm. na aiki ya mata yawa akwai wannan fushin mm. ita ma dole tana neman inda za ta rama to da ta samu kafa ta samu shiga sai ta mafi uwar gida kuma ba wanda bai san jin daɗi fara tunanin da dole ne ai dole ne ai waye bai san hutu ita uwar gidan ba auren ta aka yi ba ta je ta dauko mai aiki saboda hutu tana son hutu ita ma mai aikin don haka kila Allah ya mata diri ya mata kwazo eh, eh, eh, ya mata hazaka ya mata basira amma dan dama kawai ne take nema wanda bata samu ba kuma gashi an bata an kawo ta cikin gida gida mai kyau an ba ta dama ta yi girkin da miji zai ci ya ɗanɗana ya ji daɗi an ba ta dama ta shigo taimar miji ran eh, eh, eh, kasarsa a mm, koya ko ya kuke sa ko uncle to mm. wata ma sai ta zo ta tsugunna gaban shi za ta gaida shi gaban matan fa ita tana zaune tana kada kafa za ta gaida mai gidan ta ajiye mai abinci ta tsugunna har matan ta kaji tana mai gida yarinyar na da tana da biyayya tana da biyayya tana da hankali mm. ka ganta nan ba ta da kiuya a irin su nake so ai <laughs> za ki ji shi kuma mai gida a zuciyar shi maganan gaskiya ne eh, kamar yadda ta hajiya kamar baya iya sarrafa baya iya bai iya hana ta bai iya kin san kin san ko wannan ko ya riga ya san sai yanda yake ita anti binta billahi lazi akwai matan da akwai matan da Allah na tuba dan dai kawai dai akwai bayanin da ba zai iya fita bane akwai mai aikin da in ta shigo dama da abu ta shigo a zuciyanta kuma hanyar da za ta iya shiga gidan ko ta shiga zuciyar mai gida shine ta same abu abinci kuma to kuma an barta da ikon dafa ma mai gida abinci mm-hmm. a masu aiki nawa aka kama suna suna kazanta masu zuba cikin abinci masu gidan su ci ba su sani ba amma a zauna a ce wai laifin namiji laifin kowa na da laifi an sani amma matan yau amma matan sun fi laifi saboda matan farkon aka bi addini ma shi miji bai yi laifi ba dan aure yayi raya sun yi in aka duba ma macen ba za ta zo da laifi ba kai ma mijin ba za ta zo da laifi ba yar aiki sai ta sako laifi a ciki me ya akai ya ko yi yanzu yan aikin wa yanzu da awayen su suke dan kauye idan ya zo birni ya fi kike da kika yi digiri kika yi digirgir buɗe ido da waye waye in faɗa miki sai ya nuna ma ke Aike ce babbar yar kauye ma ba shi ba kai ne dolo kai ne dolo in faɗa miki saboda dalili zaman zuwan su da nufi biyu suke zuwa gidan aiki eh wa'insu yawancin yanzu ai yan aikin yanzu ake magana yawancin saka yan aikin da ne su ne masu amana ga iyayen mu su shekara goma da su ashirin ba abin da ya faru mutanen kirki a ta zumunci ma a zama kamar yan uwa amma na yanzu in faɗa miki in kika samu wanda zata miki shekara biyu to ta Allah ce amma tsakarkarin su wata biyu uku biyar ne zaki kalli wani symptoms ki auna ki auna su waje saboda sun zo sun san kwallon bi ta zaizai ni kauyen na in faɗa miki shi suke zuwa ido na idan ka mijinka kawai ba aiki ya kawo su ba zira suke su yi da shi kun saba kuna dan rufa ma junan ku asiri i love you kaza kana gani yana birye ta daga dan dafa fa sauke din nan ke in faɗa miki sai da ki ji ana ayyiri ko kina nufin sakan dan yi barbade kai barbaɗan ma kuwa wai ke duk maganar da nake biki ma fahimta ba ke to barbaɗe suke yi in faɗa ki shesa kawai ki tsaya abincin mijin ki duwiya dirnitsi ki dinga dafa mai banda barbaɗan akwai ma ai wanda namban mota shi kawai in aka ɗauka aka kai ma wannan ko da suna cikin gidan ma duk wani abu nashi malam zai ce kawo Da ko hulan shi da ko wani abun to kar ki yarda magana shiga ɗakin baccin ki eh magana shiga ɗakin baccin shi wannan ke wani irin shakuwa ne ma ai ɗakin baccin ka ma sirrin ka ne to wannan ma mafi ala mm. in dai ana wani ina ganin yadda kuke ta korafin nan me zai sa ma ku bar maganar yar aikin nan ku abin ku ba za ku mu iya barin maganar yar aiki ba me eh, aiki ba ta yi ba zai yiwu a ce an bar ta ba ke ma aiki mm. ko eh, kin ga ko ta da aka ce ba akwai aiki a da Mm. akwai yar aiki a da to shi yasa ai ko manyan mutanen mu ma na da ake yin kwarkwara da su Da barori mm. to shi yasa kin ga su ma din kin ga irin su bai rihe ba mm. abu ɗaya yake kin ga ko da din akwai kwarkwara da sadaka na manya masu abun nasu na sarauta ko masu kuɗi duka da sarauta da kuɗi ai suna yin kwarkwara su wannan kuma ko yar aikin ba a ce laifi ba ne in ka amma cin fuska ne ga mai mata wadda eh, matarka ta gida hmm. a ce wai ga wadda take yi mata ko a daɗin sun sun ji labari su matan manyan abin baya daɗi amma kina gani ba cin fuska ba ne ɗakin da kake kwanciya da matanka wata wadda ba mu ka ba ta ringa shigowa ai bai ma kai nan ba mace ki bari har wata ta zo ta za su shiga miki ai iya ko ta girka abin da mijinki zai ce ko ki ta girka miki abin da mijinki zai ce hmm. ai ta yi ma 'ya'ya da 'yan aiki kawai ta yi ma 'ya'ya da sauran mutanen gida amma ba dai wai na mai gidan ki ba shawara tsakani da Allah auren maka yar aiki ai tamkar cin fuska ne ba wai kana bakin ciki wata zaka zo ta ci arzikin ne a'a gwara a ɗauko maka yar gidan talakawa wanda ka sani eh ya auro wannan ba yar aikin ka bane rainan ka ne ta gama saboda raini zai shiga raini zai shiga bai ma siyan mata girma ba tun farko da wannan eh bai siyan mata girma da mutunci ba za ta kalle ta a matsayin uwar gidan nan ba ta girmama shi amma in ya je wani inda karamin karfin ne ya je ya auro wannan daban ta sani amma wanda gama ya aura ni ba fita inda zan ma ta da cewa ne eh gaskiya ina da abun cewa ah, na gama bayani na na farko mm. ina so su matan su fahimci inda suke yin kuskure to nan kuma zan ja masu mazan hankali shi idan ka ce ka kara ma matanka kishiya ko ka kara aure eh, muhimmin kara auren ko kuma in ce babban dalilin shine kila ka kara samun kwanciyar hankali to kuma ka je ka auro yar aikin da tsakaninta da matanka ma ba jituwa kin ga kai kanka gare ka ma baka ma auro ma kanka kwanciyar hankali ba to ina ganin abin da yafi dacewa shine in ma kana so ita matan naka ka hora ta to ka je can waje kamar yadda ita malama Zainabu ke bayani ka je can waje sai ka je ka nemo wacce za ta iya ma aikin sai ka je ka auro to a nan matan naka kamar yadda su suke faɗi maganan gaskiya ba za ta ji haushin abu sai dai ta ji zafi na kishi eh. amma ba wai zafi na cewa an auro yawa an tozarta ta ba to wannan shine maganan gaskiya ina faɗin haka ne saboda kai kanka namijin ka samu kwanciyar hankali malama binta ɗaukan 'yar aiki yana hannun ita mai gida ce matan gida matan gida saboda ita matan gida yawanci ko da namiji ko da miji ya ce a ya kamata a kawo aiki za ka samu cewa ita ke cewa kawo kaza wace mai kaza kaza na ke so ko ga shekaru da nake so a kawo ta ko ga yanayi amma ina ganin cewa hikiman da iyayen mu suka yi yana da wahala kaga cewa inda muka tashi akwai wata wai an kawo ta budurwa 'yar aiki yana da wahala yawanci za ka ga masu shekaru ne za ka ga cewa kuma shekarun yawanci in ka kalli su za ka ga cewa sun wuce talatin. Mm, kuma sun girma shi yasa wasu za ka ga cewa yaro ma an haifi yaran gidan kusan dukansu ma mace ɗaya ta musu wanka mm. kamar mu wanda muka tashi mun tashi muna da yawa amma haka samu cewa mace ɗaya ta mana wanka har Allah ya mata rasuwa kowa ya santa ya mai wanka aikin ta kenan ba ta da wani aiki sai dai ta yi wanka to kai ka duba shekarun da ta yi tana wannan aikin kuma ka cire wannan shekarun ka kalli za ka ce wanda ma an kawo ta ni lokacin tana da tijuwa ina ganin ba wani dalili ba wani hikima da zai sa a sa mace budurwa a gida maganan gaskiya in dai ana yi dan Allah ne haramun nema ina ganin bai dace ba saboda duk yadda ka so wallahi duk dabaran ka shi ɗan ya bi ka dabara hmm. sanda ma za ba da gap din ma wataƙila ma wata rana ma kawai ciwo ne zai kama ki hmm. to ya zaki in ciwo kama ki ya zaki wato kan dama daya dama daya ne ai shi sai ka karbi lambar waya ai duk duk tsoron din gidanka ai wani lokaci ma ba a san lambar waya To ba magan to yarinyar take gidanka an san nan ba kuma gashi in ta in ta ce kuma ba yadda za a yi a ce kuma kai mai gida ka kirata. ta bijire maka yana da wahala saboda tana girmama ka fiye da yadda take girmama matarka saboda ta san kai ne shugaban gidan ko mm. magana ne na gaskiya kamar yadda malam Muhammad ya faɗa babu wacce wadda za ta fito daga wani wuri ta ce ba ta son ci gaba ne ke ma ya kamata ki sa a ranki mm. kin kawo fa wanda ita ma tana son ta ci gaba ne ko ta fiki ko ta kai amma wannan rayuwa ce kai ma namiji ai kana so ka ci gaba ballantana kuma ah, kai ma ke kanki mai aiki kina so ki ci gaba ke ma ki je Dubai ki je maka ki je ina ne kina son ci gaba ballanta kin kawo wacce ta fito daga wani yanayi wanda tana bukatan taimako hmm. fiye da ke da kuma ina ganin cewa wannan ma tsaya na cewa wai laifin namiji ne ni dai abin da nake gani cewa dole ne ba za a ce an rufe kofan ba gaba daya amma ana iya rage barnan a sosai a ɗaga kawo mace wanda take da wani shekaru hmm. mace da take da wani shekaru ko yaya za ka samu cewa irin wannan rawan kan da wasu abubuwan ya ragu don za ga gidaje yawanci ma eh, idan mai gida za ka ganta shekara talatin shi ta kawo mai shekara arba'in da shi mai gidan ba ba lalle ya ga wani abu da zai burge shi ba ko da wani abu ko da amma a ce an kawo yarinya budurwa tana sintiri ta yi nan ta yi nan ta yi nan yau da gobe ko da a ce mm. ya ya ya ni shi dan wallahi sa'i ɗaya ke nema sai zai ga al'amari ya canza. baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa hadiza kyari sai kuma julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.